Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana ko lalubo tashoshinsa a kan mita 49 da mita 31 ko kilohas 6,170 da kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet. a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke muku marhabin lale a wannan safiya ta Litinin 12 ga watan Janairun shekara ta 2026 ga kanun labarai. Ministan harkokin wajen China ya ce hukumomi a birnin Beijing suna jaddada goyon bayansu ga kasar Somalia. Kamfanin safarar jiragen saman Ethiopian Airlines ya fara gagarumin aikin ginin wani sabon filin sauka da tashin jiragen sama. Gidan talabijin na Masar ya ce kasar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi na kuɗi dala miliyan takwas na samar da makamashi ta hanyoyin da ake iya sabuntawa. To madalla. Idan sun sai majalisa sun ba su kuɗi suna yin abin su ga dama to ya kamata san mu 'yan ƙasa ba a sai mu ba. Dr. Usman Bugaje kenan game da yadda masu sharhi suke kallon harin da Amurka ta kai Najeriya. Za mu kawo muku shirin ga fili ga doki da kuma labarin wasanni. amma hali yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna da Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Jama'a Assalamu alaikum. Ministan harkokin wajen China ya ce hukumomi a birnin Beijing suna jaddada goyon bayansu ga ƙasar Somalia wajen karewa da tabbatar da ikonta da ɗiyaucin dukkan yankunanta. Wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen China ta ce Wang Yi ya furta wannan tattaunawar da ya yi ta wayar tarho da takwaransa na Somalia a lokacin rangadin da yake a Afirka. inda ya kara da cewa china tana adawa da haɗa kan da yankin somaliland mai neman ɓallewa daga somaliya take yi da hukumomi a taiwan mai neman ɓallewa ko raba kanta daga china tun da farko an shirya ministan harkokin wajen da china zai ziyarci ƙasar somaliya a ɓangaren gadin sabuwar shekara da yakan kai afirka duk shekara wadda a wannan karo ta kunshi ƙasashen habasha wato ethiopia da tanzania da kuma lesotho to amma daga baya an jinkirta ziyara zuwa somaliya a saboda abin da ofishin jakadancin china ya bayyana a zaman sauyin tsari na rangadin kamfanin safarar jiragen saman ethiopian airlines ya fara gagarumin aikin ginin wani sabon filin sauka da tashin jiragen sama wanda za a kashe zunzurutun kuɗi har dala biliyan goma sha biyu da rabi wajen kera shi inda kuma jama'an suka ce zai zamo filin jirgin sama mafi girma a nahiyar afirka idan an kammala shi a shekarar 2030 an ba kamfanin safarar jiragen saman aikin tsarawa da kuma aiwatar da wannan fili mai hanyoyi hudu na sauka da tashin jirage a garin bishoftu mai tazarar kilomita 45 daga addis ababa babban birnin kasar prime minister abe ahmed ali ya faɗa a shafinsa na dandalin x cewa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na bishop 2 zai zamo aiki mafi girma da ya shafi zirga-zirgar jiragen sama a duk tarihin nahiyar afirka filin jirgin zai zamo yana da wurin ajiye jiragen sama guda 270 a lokaci guda kuma zai iya karɓar fasinja miliyan 110 a duk shekara wani adadi zai ninka yawan fasinja da ke iya amfani da filin jirgin saman bole wanda ake amfani da shi a yanzu har sau hudu. Firaminista Abe ya ce nan da shekaru biyu zuwa uku filin jirgin saman na Bole zai ƙure yawan fasinja da jirage da zai iya karba. Kamfanin safarar jiragen saman na Ethiopian Airlines zai samar da kashi talatin cikin 100 na kuɗin aikin yayin da masu ba da rance za su samar da saura. tuni har kamfanin ya ware dala miliyan 610 domin fara aikin tono da gyaran inda za a yi wannan filin jirgin sama labaran duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana gidan talabijin na masar ya ce kasar ta rattaba hannu a kan yarjejeniyoyi na kuɗi dala miliyan 1,800 na samar da makamashi ta hanyoyin da ake iya sabuntawa. daga ciki har da wasu takardun kwantaraki da wani kamfanin kasar norway mai suna skatek da kuma kamfanin sangro na kasar china masar tana fatan samar da kashi 42 cikin 100 na wutar lantarkin ta ta makamashin da ake iya sabuntawa nan da shekara ta 2030 kamfanin skatek zai gudanar da aikin farko na kafa tashar samar da wutar lantarki daga hasken rana tare da tasoshin adana wutar lantarki a miniya da ke arewacin masar wannan tasha za ta iya samar da gigawatt ɗaya da ɗigo bakwai na wutar lantarki inda za a yi amfani da batirorin tara wuta waɗanda za su iya tara gigawatt har hudu aiki na biyu shine wanda kamfanin sangro na china zai yi na gina masana'antar kera batirorin adana wutar lantarki a yankin suez a jiya lahadi shugaba donald trump na amurka ya ce babu man fetur ko sisin kowa na venezuela da zai sake zuwa kasar cuba yana mai cewa ya kamata shugabannin communist na kasar su nemi kulle yarjejeniya da amurka kafin lokaci ya kure kasar cuba tana samun mafi yawan man fetur ɗinta daga venezuela to amma babu jirgin mai ko guda ɗaya da ya tashi zuwa cuba daga can tun bayan da sojojin amurka suka damƙo shugaba nicolas maduro shugaba miguel diaz canel na cuba ya yi watsi da wannan barazana da shugaba trump ya yi a kafofin sada zumunci yana mai cewa ai amurka ba ta da hurumin sanya cuba ta kulla wata yarjejeniya diaz canel ya faɗa a shafin x cewa cuba ƙasa ce 'yantacciya mai cin gashin kai kuma babu wani mahalukin da zai faɗa mata abin da za ta yi ya ce cuba ba ta kai hari to amma amurka ta yi shekaru 66 tana kai mata farmaki yana mai faɗin cewa a shirye suke su ci gaba da kare ƙasarsu. Hukumomi a Kiev babban birnin Ukraine sun faɗa je lahadi cewa har yanzu akwai gine-gine fiye da dubu ɗaya waɗanda ke zaune cikin tsananin sanyi babu hanyar ɗumama cikinsu bayan wani mummunan harin da rasha ta kai tun ranar Juma'a. Rasha ta ƙarfafa kai har-hare kan cibiyoyin samar da makamashi na Ukraine tun daga lokacin da ta kai harin mamaye makwabciyarta a shekara ta 2022. Ibrahim Alfa Ahmed aka ji da labaran duniya. Ko a cikin makon jiya shugaban Amurka Donald Trump ya sake nana ta cewa a shirye Amurka take ta kai ƙarin hare-hare a Najeriya, muddin ana ci gaba da kashe Kiristoci a ƙasar kamar yadda ya faɗa. Yusuf Aliyu Harande ya zanta da ƙwararru kan harin da Amurka ta kai a Najeriya ranar 25 ga watan Disamban shekara ta 2025 wato ranar Kirsimeti. Ga rahoton Yusuf. Yaro da alawa duk wanda ya san wayan yaro idan aka kai ga alawa sai wanda ya gani. Ƙasashen yammaci kan yi amfani da kalaman siyasa wajen cin zali da samun abubuwa da suke so daga ƙasashe masu tasowa. musamman idan aka yi la'akari da abin da Amurka ta yi a ƙasar Venezuela a 'yan makonnin da suka shige. Najeriya ƙasa ce mai ikirarin 'yanci, kana da cin gashin kanta. Hasali ma takan yi tutiya da cewar sojojinta zarata ne a nahiyar ta Afirka, don kuwa sun je aikin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashe da ke fama da matsalolin tsaro. Mai sauraro wannan shimfiɗar za ta nuna maka irin halin da Najeriya ta tsinci kanta a ciki, ko dai na tsayawa a kan matsayin da ta kira kanta mai cikakken iko, ko kuma na halin yaro da alawa. A 'yan makonnin baya ne rahotanni suka ruwaito shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na X cewa sun kai wani mummunan hari a Najeriya. Amma harin daga baya ya bayyana an kai shi ne ba inda ya kamata ba. kuma babu wani rahoto da ya nuna cewar an samu gagarumar nasara wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ke kai hare-hare. 'Yan Najeriya da dama na nuna rashin gamsuwarsu da yadda Bola Ahmad Tinubu ke riko ga fannin tsaro. Dr. Baba Sha tambaya na tsangayar siyasa da diplomasiya a Jami'ar Usman da Danfodiyo da ke Sokoto na ganin cewar da walakin goro a miya. To da farko dai muna iya cewa kirarin da ƙasar Amurka take yi na cewa ana yi ma Kiristoci kisan kiyashi a Najeriya babu wani sahihin bincike wanda aka yi wanda ya nuna karara cewa akwai alamu wannan kisan gilla da ake yi a duka bincike bincike da aka yi game da hare-hare da bara da kuma eh, wato terrorist ke kaiwa ya nuna cewa duka musulmai da kiristoci sun samu kansu a cikin wani yanayi wanda babu ƙasar da za ta so ta ga 'yan ƙasar ta a cikin wannan yanayi saboda haka ikirarin da ake na kisan kiyashi a najeriya wanda ake ma kiristoci babu wani sahihanci game da wannan ikirarin na farko kenan na biyu kuma za mu iya cewa a maimako irin hare-haren da muka gani inda har amurka da gaske take kuma tana rajin ganin cewa najeriya ta shawo kan tulin kalubale na matsalolin tsaro wanda ƙasa ke ciki to abin da zai fi ga najeriya wadda yake ƙasa ce mai cikakken inci ya kamata a ce ƙasar amurka ta bata taimako duk irin taimakon take bukata kama daga taimakon kayan aiki kama daga taimakon horon jami'anta na tsaro kama daga taimako na kuɗaɗe da Najeriya ke bukata domin ganin cewa ta kawo ƙarshen ko kuma ta iya dakile irin wannan matsaloli da ƙasar ta shiga ciki to ya kamata a ce wannan taimakon ne Amurka ta bayar saɓanin a ce ta kai hari kai tsaye a ƙasar Najeriya ko da kuwa ta yi ikirarin cewa wannan harin an kai shi ne da masaniya da kuma goyon bayan Najeriya. Musamman idan ka dubi bayan waɗannan hare-haren babu wani sakamako sahihi wanda ya nuna cewa an yi banna ko kuma gagarumar banna na raunatawa ko kuma karya lagon wato masu ta'addanci ta ƙasar Najeriya kuma duba da cewa akwai wasu wurare wanda ake ganin cewa wannan hare-haren su afka wanda ana tunanin cewa amurka wadda ake ganin cewa tana da karfi na fagen tattalin arziki karfi na fagen na'urorin yaƙi bai kamata a ce hare-haren da za ta kai ya afka a wasu wurare wanda ana ganin cewa babu 'yan ta'adda a wurin ba. sannan kuma idan har ana magana kamar da ita amurka ta yi kirarin cewa ta kai ma kungiyar isis wanda ke nan bangaren yammacin afirka hari to za mu ga da cewa wannan 'yan kungiya na isis wato na bangaren yammacin afirka wanda ake kira iswap tun fi yawa a bangaren arewa maso gabas inda ake ganin cewa akwai boko haram da kuma su wannan iswap wanda su ne suka yi kaurin suna wurin kai hare-hare ga mutane da kuma mahukunta da kuma cibiyoyin gwamnati. To ya kamata a ce a can ne ita Amurka ake ganin cewa ta kai wannan harin ba a bangaren arewa maso yamma ba da kuma arewa ta tsakiya kamar da muka gani a jihohin Sokoto da kuma Kwara. Dr. Usman Bugaji kuwa kwararre a kan siyasa, diplomasiyyar ƙasa da ƙasa, kuma tsohon ɗan majalisar tarayya. wanda ya haska wa al'ummar Najeriya gazawar Bola Tinubu ta wata mahanga ta daban. To da farko dai Dr. da kamar yadda ka faɗa shi kansa shugaban ƙasar Amurka shi Trump bai samu yarjewar majalisarsa ba yake wannan haukan. Mu ma nan da suke cewa wai sun baiwa Amerika izini ta shigo, ai ba su da izini karin kansu har sai sun je majalisa majalisa ta basu wannan izinin na cewa za su yi shigowa da wata ƙasa ta shigo da makamanta don ta yaƙi a cikin ƙasar Najeriya. Saboda haka dukkan sun ka iya cewa wato sun keta haddin tsarin mulkin ƙasashensu. Kuma ni har yanzu ban ma yadda da gasken shi Trump ɗin ya ma sanar da su za a yi a'a kamar borin kunya ne saboda mi shin in har da gaske kun yi wata yarjejeniya da Amerika. Ai wannan yarjejeniyar ba za ta fara aiki ba sai an kawo ta majalisa majalisa ta amince da ita. Da kwai tsari cikin tsarin mulki an rubuta duk lokacin da aka yi wata yarjejeniya ba ta iya aiki har sai sai majalisar ƙasa wato national assembly namu sun zauna sun duba abun nan kuma sun ga yayi inda kwai gyara sai a koma a gyara wannan abun don ya zama karɓaɓɓe ne a majalisar da ke wakiltar jama'ar Najeriya. Shi dimokuraɗiyya mulki ne na jama'a ba na sarki ba ya abin da ya ga dama. Saboda haka magana ta farko shine an keta haddi na wannan tsarin mulkinmu wanda yake wannan ba ƙaramar ɓanna ba ce ba. Kuma ita gwamnatinmu ba ta faɗan gaskiya ta ƙi fitowa ta yi mana bayani domin mi mun ji bayanin shi minista na harkokin waje shi ma dai ba mu same shi cikin natsuwar da za mu iya amincewa ba da gaske abin da yake faɗan haka ne kuma bayan wannan abin da aka samu ba mu ji eh, maganar shi ministan tsaro ba domin harka ce ta tsaro ya kamata ministan tsaro shi ma ya fito ya magana ko da ce ya san da wannan yarjejeniyar ko da shi aka yi ko ga yanda aka yi ta a saboda haka da kwai abubuwa guda uku nan na farko an keta haddin tsarin mulki na ƙasanmu na biyu an ƙi fitowa a mana bayani ina wannan yarjejeniyar take iya wani irin fage ko wani irin a dama aka ba amurka a cikin wannan yarjejeniyar don mu sani ko in za mu kwashe kayan mu ne mu tafi ko in za mu wani abu mu sani na uku da kwai reni na shugabanninmu da suka rena kuma sun rena majalisar mu idan sun saye majalisa sun ba su kuɗi suna yin abin su ga dama to ya kamata san mu 'yan ƙasa ba a sai mu ba kuma mu ba bayan shugaban ƙasa ba ne ba mu 'yan ƙasa ne 'ya'ya ne masu 'yanci kuma ba za mu zauna muna kallo ba kawai ana yin abin da aka dama mutanen da suka lalata mu suka sa mana talauci suke cajin harajin da bamu taɓa gani ba a rayuwar mu ba ma wata ƙasar afirka ta shiga a gaida yusuf aliyu harande Muna ci gaba da neman martani daga gwamnatin Najeriya musamman kan wannan hari da amurka ta kai Najeriya da zarar mu daga gare su za mu kawo muku. Kuna tare da sashin Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasiru Adamu Helikaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawowa sabon shirin ga fili ga doki da ke duba muhawarar siyasa da sauran lamuran rayuwar al'umma. Shirin na duba dambarwar da ta sarke a babbar jam'iyyar adawa ta PDP da ke nuna alƙiblar siyasar 2027. Wannan shine waiwaye da za mu yi na ƙarshe na tushen rikicin da ke addabar PDP musamman tun bayan babban taron fidda gwani na jam'iyyar a 2023 da Atiku Abubakar ya lashe. amma hakan ya sa tsohon gwamnan Rivers Nelson Wike da yanzu ke zama Minista Abuja a gwamnatin APC ya ɗau matakan zagon ƙasa ga duk lamuran jam'iyyar har yanzu yake neman kai ta ƙasa. Wike dai wanda har yanzu bai ayyana barin PDP ba, amma sabon shugabancin jam'iyyar ya kore shi ƙarƙashin shugaba Tanimu Turaki. Sauyin shekar gwamna Simina Layi Fubara daga PDP zuwa APC a jihar Rivers na neman kawo karan tsaye ga mamayar lamuran siyasar jihar Rivers ga Wuken. We have followed me, we have suffered with me, our decision today, this evening, we are moving to APC. Bara ya ce ya yi hakan ne don samun damar marawa shugaba Tinubu baya. Gwamnonin PDP na ta tsulan cewa kamar tafkin Chadi. sakataren apc basiru ajibola ya tsawata wa cewa ya daina tsoma baki fa lamuran apc a rivers da shi ba ma dan jam'iyyar ba ne kazalika ajibola ya buƙaci wuke ya mayi murabus daga kujerar minista sabon yunƙurin tsige fubara da ake ganin akwai hannun wuke na samun turjiya dan yanzu gwamnan ya shigo ayarin jam'iyyar gwamnatin tarayya kuma jagoran apc na jihar ta rivers Jama'a ADC ɗan takarar Labour Peter Obi ya haɗe da Atiku Abubakar da suka yi wa PDP takarar shugaban ƙasa da mataimaki a 2019. Da alamu Atiku na da ƙwarin gwiwa sabuwar tafiyar ka iya yin tasiri. Yanzu ma mu shiga babin ƙarshe na waiwayen muhawara tsakanin tsohon kakakin mabiyin shugaban PDP Yusuf Dingyadi da kuma ɗaya daga daraktocin kamfen na ɗan takarar jam'iyyar Yusuf Musa Ardo. A makon jiya Dingyadi na zayyana sunayen dattawan jam'iyyar da ya dace a ce su ne suka ɗau matakan kawo maslaha. jam'iyyar pdp tana da ƙa'idodi tana da dokoki kuma tana da tsarin mulki bai yiwa kawai wani daga waje ya tsallako ya ce a bashi mukamin wani ko a kori wani ko a dakatar da wani shi yasa shi yasa ma an ka kafa kwamitoci kwamitocin nan sanannun 'yan najeriya irin su tom ikimi aka ɗauko da su lola aka ba mukami nan kowa sai lola kowa san tom ikimi aka ba su je su yi nazari kuma sun yi wannan aiki bot tana karkashin jagorancin kwararrun mutane su adal su wafara da mai girma tsohon gwamnan kaduna senato ahmed makarfi sannan akwai kungiyar gwamnoni na pdp karkashin jagorancin gwamnan jihar bauchi su za su yi taro akwai taron da ake na kokus kokus din nan da za a yi da su to kaga irin su su lamido akwai ire iren su to duka suna nan to su kokus ne sai sun zo kuma kaga dukkan su members ne na BOT members ne kuma na NEC don sun gwamnoni kuma dattawa ne a jiya. to waɗannan mutane su za su shawara. Shin bari in tambaye malam Yusuf, eh. shin wai ita PDP nan laifin yi mata laifi sai daga sama ne ta bakwai za a faɗi laifukan mutane ko hmm. ko a ina ne. Hmm, ah, to misali duk irin abun da aka yi da wahalar da aka ba PDP da munafucin da aka yi tun lokacin kamfen waɗanda suka ci amanar PDP ta rasa zaɓenta a yau. waɗanda suka ci amanan pdp ta rasa zaɓenta a tun lokacin zaɓe 2023 da waɗanda suka ci gaba da haddasa matsaloli a cikin pdp har yau ba iya kama kowa da laifi ba that means ba a yin laifi a PDP. ba a dakatarwa ah. ko irin dan jan kunne ma ba a yi balle a dakatar. Wanda hakunansa an ciza. To don haka in dai gaskiya ne mu muna son mu ga a matsayin mu na masoya PDP magoya bayan ta. Kai dai a kori mutane. Ba a kori mutane da so. A dakatar da mutane. At least a hukunta mutane don gobe kar wani ne haka. To in ne romo da zaka sha. Romon da zan sha. gobe wani ba zai maimaita irin wannan laifin ba. Bidiri tana da ƙa'ida eh, mana babi na karshe insha Allah na zaben 2027 in Allah ya kai mu wasu Yusuf Dingyadi bari mu ji ra'ayinku wasu na tunanin ya dace irin su Atiku Abubakar har da su Iwuken ma da sauransu eh, duka su kauce a kawo wasu sabbin zubi waɗanda za su gwada wannan takarar amma wasu suna cewa nan duniya in fa ba a tiku ne wannan ba wanda zai iya tinkarar apc ah, kai me zaka ce ni a siyasar pdp goyon bayana da ra'ayina yana tare da duk matakin da jam'iyyar pdp ta dauka duk wanda ta tsaisuwa domin ai 2023 ba ni na yi zaɓe ba amma aka samu cikin kwamitin kamfe kuma duk jihohin nan na najeriya musamman na arewa ba inda ban je ba na taka domin sai da ɗan takarana yanzu an ƙara zaɓe maganar 2027 ina roƙon a mai da hankali wajen samun jam'iyya tsayayya wadda ba ta fuskantar irin matsala kashi ɗari ba a cewa ɗari bisa ɗari amma dai akalla tana iya fuskantar matsalolin nan da halin da ake ciki yanayin da najeriya take ciki yanzu ba ka buƙatar ka tallata ko ɗan takara in ya cancanta ga jama'a domin me ai jiki magayi kuma waɗanda a da suke ganin laihukan lokacin da muke tallata atiku yanzu ne kuma ke dawowa suna cewa atikun ne dai kuma za a koma 2027 in an tsaye da atikun kuma the same people za su dawo don haka ni abin da nake da fuskanta malam nasiru makomar jam'iyyar pdp ya pdp za ta kasance ya pdp za ta yi karhi ya za a haɗu a yayi ma juna a gyara matsaloli daga kebi har abin da ya kai ka yola daga yola har abin da ya kai ka kalaba da kalaba har abin da ya kai ka ekeja daga oshogbo har abin da ya kai ka yanaguwa akwai matsaloli iri daban-daban ga siyasa da jam'iyyar pdp amma kura ko lattawa irin wannan mai zahi wallahi ba ta iya ceto pdp abin da zai iya yi shine a gyara abin da marigayi shehu musa irado ya faɗa in kun samu saɓani da rashin fahimta tsakanin ku ku rufe ɗaki ku zauna ku hidda kanku yadda ba za ku tallata sirinku da abin da kuka yi ba ga wasu jama'a har su ɗauka su kama tallar shi su wargaza haɗin kanku shi wazirin adama ya san wannan kusan duk waɗanda ke tare da shi sun san wannan don haka mai girma wazirin adama ina roƙon shi ya yi ma Allah da annabi ya dawo da mutuncin jam'iyyar PDP ta hanyar dawowa ya kira duk wani mai ruwa da tsaki domin har yanzu jam'iyyar PDP ba ta da irinsa a matsayinsa na uba jagora. Amma ga ga wuki na mai bada kuɗi kuka faɗa. Kana maganan gyaran jam'iyya. Eh, eh. Ni a rayuwata tun da na shiga PDP har bisa ga yanzu ban taɓa zauna ko minti ɗaya wallahi da wuki ba. Sannan ban taɓa rubutu ko goyon baya ko faɗin ra'ayi na goya mai baya. ko na wanke shi daga dukkan layin da ake bai domin ba shi nake wa aiki ba takara ne ma tukuna ba magana wicket yana takara ko wannan ai ba wasan yara ne ai magana abin kwarai ake magana ba wasan yara ba in ka kama ganin wike kenan kama da abin wasan yara ai dama su yan pdp su makiyan weekend su suka kamba mashi suka ɗauka suka mai da shi abin da yake doni har yanzu ba ni kallon wike a matsayin da ake kallon shi har yanzu ina kallon shi a matsayin wanda ana iya sa yatsa a murje shi da kasan ana murje cinaka domin jam'iyyar PDP ta rayu. Eh, to ne kuma yake zuwa babban taron PDP ya zaman sa magana babban taron ko na iya zuwa babban taron. Ah, ka taba ganin wiki ya je taron APC? A <laughs> ah, ina tambayar ka ka taba ganin ya je? <laughs> Kai ma ya baka dariya. Ya bani dariya. Eh. Wanda kullum duk taron da aka yi wiki ne ra'ayinsa ne last NWC da aka yi. Wai sakaci. Ajandojin wike na farko na farko maganan canja damagun a kawo ciyaman daga North Central. aka akwai wanda suka akwai <laughs> waɗanda suka zo da proposal na cewa ciyaman shugabancin jam'iyya ko ba kudu wike ya ja da wannan aka sake adoptin din shi akan a matsayin a resolution na PDP duk abun da wike zo da shi a matsayin ajenda a wancan mitin din sai da PDP koko suka yi adoptin din shi kuma yanzu ya ce wai wike bai wuce a murje shi kamar shin naka zo wannan magana magana ba ah, ba ba Ma sauraro mu dakata a nan saboda lokaci makon gobe ma zo da wani sabon shirin fol mu duba wasu lamura da suka shafi dandalin siyasar najeriya a madadin gta hausa amurka ke magana nasiru adamalika da na shirya kuma na gabatar da shirin nan ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum Ku kasance da wannan tasha kowace safiyar Litinin don ku saurari wani shirin. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da labaran wasanni. bari mu leƙa ƙasar Morocco a wasannin da ake fafatawa na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na ƙasashen nahiyar Afirka na shekara ta 2025. inda a yanzu haka aka yi matakin wasan dab da na ƙarshe wato semi final kan wannan wasa da ake yi hukumar kula da wasan ƙwallon kafa ta ƙasashen afirka caf ta fara bincike a hukumance kan munanan abubuwan da suka biyo bayan wasan kwata final tsakanin ƙasar algeria da nigeria a daren asabar a cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a ranar lahadi ta ce 'yan wasan algeria da mambobin ma'aikatan bangaren masu horarwa sun tunkari alkalin wasa jim kaɗan bayan tsorata shi a wasan a rubuto cewa lamarin ya ƙara kamari ne yayin da wasu daga cikin 'yan wasan algeria suka bi alkalin wasa zuwa cikin hanyar tafiya zuwa ɗakin hutawar da aka tanadar masa wani abu da kaf ta ce abin da ba za a yarda da shi ba kuma ya saba wa dukkanin dokokin ladabtarwa na gasar kaf ta kuma bayyana cewa tana duba rahotannin rikicin da ya faru na bangaren 'yan jarida bayan tashi a wasan wasan da aka yi tsakanin algeria da nigeria an tashi a wasan biyu da nema inda kungiyar kwallon kafa ta sufa eagle na najeriya ta samu nasara sakamakon da ya haifar da yanayi hayaniya daga sansanin algeria hukumar ta tabbatar da cewa za a yi nazari sosai kan dukkanin rahotannin wasannin na gabatar da alkalan wasa da kuma shaidun faifayin bidiyo a matsayin wani bangare na bincike kaf ta kara da cewa za a sanar da matakan ladabtarwa da suka dace da zarar an kammala binciken wannan lamari ya faru ne dai bayan da 'yan wasan algeria tare da masu horar da su suke zargin alkalin isa ɗan ƙasar senegal ya taimakawa wa nigeria daga nan kuma za mu leƙa wasan da aka buga na ƙarshe na sufa cup tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid wadda aka yi shi a can ƙasar saudi arabia barcelona ta samu nasarar doke real madrid ne da kwallo uku da biyu wanda hakan ya bata nasarar daga wannan kofi barcelona ta samu kwallonta na farko ne a cikin minti na 36 ta kafan ɗan wasan ta rafinha daga bisani ana minti na biyar kafin tafiya hutun rabin lokaci vinicius Dino ya farke wa kungiyar ta Real Madrid. Dana minti na 44 kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta kafar dan wasanta Robert Lewandowski ya jefa kwallo ta biyu. A yayin da ake tabbata tafiya hutun rabin lokaci minti 46 Gonzalez daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ya farke wani aka tafi hutun rabin lokaci biyu da biyu daga bisani bayan dawa daga hutun rabin lokaci minti 73 dab da tashi dan wasannin Rafinha ya sake zira kwallo a ragar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid bala balada Tahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu tsaro da haka kuma Allah ya kamu karshen shirin a wannan safiyar sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya kawo muku labaran duniya da kuma Yusuf Aliyu Harande wanda ya jagoranci kawo muku shirin da sauran abokan aiki a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya. thank you